tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da biyu ga watan Januari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin alintisar a eh, lissahabi wal'al miniftin ra'atis samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابي ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن عامر الرهيلي الله يساك ميد الخير زام تاشي عندما ليش طعن الرافضي على الشيخين zagi da suka cin mutunci da ɓatancin da wannan ɗan shi'a ya komo yana ma dattawan musulunci biyu abubakar da umar idan a cikin tsabi aka ce shekhaini ana nufin abubakar da Umar a wajen ruwaya idan aka ce shekai ne ana nufin Bukhari da Muslim. Bi ba'adhi ma uthira alaihima min aqwalin wai saboda wasu maganganu da aka samu Abubakar da Umar sun faɗa fi shiddati ma min Allah irin yadda suka bayyana matsanancin tsoronsu ga Allah warraddu alaihi da kuma raddi gare shi sun faɗi magana ne wanda wannan maganan ke ɗauke da cewa suna tsoron Allah amma sai makale da wani na ci to ba gashi ba to ba gashi ba wai kuma wannan abu sai ya zama dalilin zagi gare su Allah shi kyauta qalar rafidi ɗan shi'a ya ci a shafi na ɗari da 133 tata unwanin ga abin da ya kafa taken bayani da cewa shahadatu shekhaini ala nafsaihima ga shaidan da abubakar da umar suka zo suna ma kansu mummunan shaida خرج البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب yace al-Imam al-Bukhari ya fitar a cikin sahih nashi a babin da ke bayani kan darajan sayyidina Umar dan Khattab qala Bukhari yace lamma tu'ina Umaru yayin da aka soki sayyidina Umar ja'ala ya alamu sai wajen ya rika mai raɗaɗi faƙala lahu ibn abbasin sai ibn abbas ya ce da shi wa ka anna ma yujazzi'uhu kamar yana lallashin shi akan wannan rakin da ya ga kamar Umar yana yi ya ce ya amiral mu'minin ya ce ya kai sarkin mumini wala in kana ka. wannan abin da ya faru ka dake ba wani abu duk da faruwan wannan abin ai laƙada sahibta rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ka manta kai sahabin annabi ne fa'ahasanta suhubatahu kuma ka kyautata sahabbantaka da shi mun gano wannan da kyau ko sai ce fa'ahasanta suhubatahu ka kyautata abota da annabi sun mafarartahu wa huwa an karadin ya ce karabu da annabi kana mun gano da kyau ko wa huwa an karadin annabi yana mai yadda da kai mana kai sahabin shi ne kuma kun rabu ya amince ya yadda da kai sun masahibta a babakari yanzu ya gano fa umar zai yi amma yake cewa annabi ya rasu ya yadda da shi kasan shi wawa so da dama in yana son ɓata ka sai ɓata kan shi bai sani ba sannan ka yi abota da abubakar fa a hasanta suhubatahu ka kyautata zama da shi sun mafaraktahu ka rabu da abubakar wa huwa an karradin yana mai yarda da kai sun masahibta sahabatahum sannan sai ka zauna ka rayu kai abota da sahabban annabi da sahabban abubakar fa a hasanta suhubatahum ka kyautata zamantakewa da abota da su wala in faraktahum latufariqannahum in ka rabu da su ba wani abu don ko za ka rabu da su ne wahum an karaduna suna masu yadda da kai kaga da shaidan sayyidina ibn abbas ya nace sayyidina umar mutumin kirki ne annabi ya yadda da shi abubakar ya yarda da shi dukkanin sahabbai ma sun yarda da shi ko kuma da fa wannan kirkin nashi kuma za a makalkale a cusa mai zagi ina fatan mun gano wannan da kyau kala shi ne ya ce amma ma zakarta min suhubati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai umar ya ce abin da ka ambata ibn abbas cewa na yi abuta da annabi wa ridahu da yardan da yi man fa inna ma za ka min mannillahi ta'ala manna bihi alayya wannan baiwa ne da allah madaukin sarki ya man wa amma ma zakarta min suhubati abi bakarin amma abin da ka faɗi dangane da abota da abubakar wa ridahu da yaddan da ya yi fa inna ma za ka min mannallahi jalla zikiruhu manna bihi alayya dangane da yaddan da ka ambata cewa sayyidina abubakar kuma ya yi da ni to wannan fa inna ma za ka min mannillahi jalla zikiruhu manna bihi alayya baiwa ne na musamman da Allah ya min wa amma ma tara min jaza'i ce wannan rakin da kaga ina yi wa huwa min ajalika ina yi ne dan kai wa ajali ashabika da waɗanda ke tare da kai mutanen mana ina yi ne saboda talakawa na wallahi law anna li tila'ul ardi dhahaban ce da Allah zai mallaka man duk abin da ke duniyan nan ya zama zinari ya zama kuɗi labta daitu bihi min azabillah da zan iya fansan azaban Allah da shi kabla an arawa kafin gan shi da na yi yanzu wannan yana nuna zagi ne ga Umar da ma dan shi ya ce barkaci wa qad sajjala tarikh lahu aidan qawluhu kuma ɗan shi an ci a ah, tarihi ya haddace Umar yana cewa ya laita ni kuntu kabsha ahali ya ce wa yo da ma a ce ni ragon gidanmu ne yusammi nuna ni ma badalahum su sa man farashi su sai da ni ko kuma su bani abinci in yin cibul hatta iza kuntu asmana ma akun zarahum ba'adu man yuhibbun sai da ni kiba ne bul ragon sai kawai su babban baƙo faja'alu ba'adi shuwa'an sai su yanka ni kawai su gasa abinsu wa qatta'uni ƙadidan su daddatsa ni yanki yanki su ci abinci sun ma'akalu ni su cinye ni wa akhraju ni su je su kashi na walam akun basharan da ma ba a yi ni mutum ba kama sajjala tarih li abi bakarin haza yace tarihi ma ya tabbata abubakar ya faɗi irin wannan qala lamma nazara abubakar ila irin ala shajaratin cewa abubakar ne wata rana kalli wani bishi tsuntsuwa kan bishiya sai ce tsuba laka ya ta'ir ka ji daɗin ka kai tsuntsu ta akula Samar ka ci in ici wata kawo ala shajar ka hau wannan bishiya wa ma min hisabin ba ka da wani hisabi wala iqabin an ka ko wani hukuba lawadittu anni shajaratun ala janibi tariq abubakar wai ya ce a tarihi ya ce da shi bishiya ne a gefen hanya marra alayya jamalun raƙumi ya zo wucewa fa a kala ni ya gutsu abin da yake so a jikina wa kharaja ni min ba'arhi ya je kashi na walam akun min albashar ban zama daga cikin mutane ba mun gano wannan da kyau a to ai ba wani abu ai malam yana nan ai ila an kala har inda ya ce kaifa ya tamanna shekhani abubakar wa umar ta yaya abubakar da umar za su yi gurin allah ya kuna min bashar da ma su ba mutane ba ne alladhi karramahullahu ala sa'ir makhluqatihi wanda shi ɗan adam Allah ya girmama shi a kan sauran halittu wa iza kanal almu'minu adi in mumini standard mumini ne na al'ada allazi yastaqimu fi hayatihi wanda yake tsayayye ne a rayuwar shi ta nazzalo alaihimul mala'ika wanda mala'iku za su sauka a gare shi wato hu bi maqamihi fil janna suna mai bishara da matsayin shi aljanna fala ya kahu min azabillah wannan ba zai ji tsoron azaban Allah ba wala ya hazan ko ba zai bakin ciki ba kuna fahimtar kaga zakare yanzu mutum ne ko sun zo mutuwan ne ba sai mutum ya kai gargara ne ba wannan ba ko gargara suka kai ko tun kana rayuwa kana tafiya bayan ƙasa ne mala'ika zai zo ya ce maka la khawfun alaihim wala eh ma balu uzama sahaba me ya samu waɗannan manyan sahabbai alladina hum khairul khalqi ba'da rasulillah waɗanda su ne mafi alkhairin bayi bayan annabi kama ta'allamna zalika kamar yadda aka koyar da mu haka ya tamannauna an yakunu adiratin suna goron wai su zama kashi kuna fahimtar wannan yanzu wannan ba zagi ba ne a fakaice sai mala ya ce wa raddu alaihi min iddati wujuhin wannan fa zai sha raddi zai kwashi kashin shi a hannu ta fusako daban-daban daban-daban iri-iri Allah ya samu dace mala ya ce alwajihul awwal fuska na farko na martanin da za a maida ma wannan ɗan shi'a da ke sukan abubakar da umar أن هذه الآثار المذكورة تدل على شدة خوف الشيخين من الله تعالى waɗannan atharai guda biyu da ya kawo wai a tunanin shi cin mutunci ya nufi yake son yi da su akan abubakar da umar to ai asaran suna nuna irin matukan da abubakar da umar ne suka kai wajen jin tsoron allah wata azimihima lirabbihima da kuma irin yadda suka kai matuƙa da gaske wajen girmama Allah Ubangijinsu, wa haza min kamali fadlihima wannan kuma yana nuni zuwa ga cikan falalansu wa uluwu sha'anihima fiddin da kuma irin girman sha'aninsu da suka kai a duniyan addini. ولذا أثنى الله في كتابه على عباده الخائفين da irin wannan tsoron da suke da shi ne na Allah maɗaukin sarki, Allah maɗaukin sarki yabe su yabi bayan shi masu jin tsoron shi a cikin littafin shi. Mun gano wannan, na min azabihi waɗanda suke da matukan jin tsoron azaban shi fi ayatin kathira cikin ayoyi masu yawa, ga ƙaulihi ta'ala kamar faɗin Allah maɗaukin sarki. wa amma man khafa maqama duk wanda ya ji tsoron tsayuwan shi gaba ga ubangijin shi wani hannafsa anil hawa kuma ya hana zuciyan shi bin son zuciyar ya ƙi bin son ran shi fa innal jannata hiyal ma'awa to wannan mutum aljanna ita ce makoman shi yanzu kaga shi ya zo ya zagi abubakar da umar ne saboda suna jin tsoron Allah, to ga aya ta zo ta ce aljanna ita ce makoman mai imani irin nasu. Sotin Nazi'at aya na arba'in zuwa ta arba'in da ɗaya. Waƙala ta'ala, Allah maɗaukin sarki ya ce, Waliman hafa maƙama rabbihi jannatan, duk wanda ya ji tsoron haɗuwa da tsayuwa gaba ga Ubangijin shi, a ran tashin alkiyama to lalle akwai wasu aljannate guda biyu da Allah ya tattalar mashi aya ta arba'in da shida a cikin suwatar rahman wa ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce dina ya shauna rabbahum su ne waɗannan da suke jin tsoron Ubangijinsu bil gaibi a fake, wahum mina sa'ati mushfikon kuma a tsorace suke a razane suke hankalinsa tashe yake dangane da al'amarin tashin alkiyama. Aya ta arba'in da tara cikin Sotul Anbiya Wa ƙala ta'ala fi wasfil mu'uminin, haka Allah maɗaukin sarki ya faɗa yana mai siffanta muminai ya ce, Rijalun su wasu irin mazaje ne da la tulhihim tijaratun wanda kasuwanci bai shagaltar da su wala bai'un an dhikrillah ko wani siye da saidawa wajen ambatan Allah wannan bai sha makance su ya shagaltar da su wajen ambatan Allah wa iqamis sala da kuma tsaye da sallah wa ita'iz zaka da ba da zakka ya khafuna yauman suna tsorace da wani yinin da tataqallabu fihi alqulubu wal absar shine abinda Bahaushe ke cewa ido zai raina fata kun gano wannan da kyau ko suna matukan jin tsoron Allah babu raini tsakaninsu da Allah madaukakin sarki aya ta talatin da bakwai cikin suratun nur waƙala fi wasfihim haka Allah maɗaukin sarki ya zo yana faɗi dangane da siffanta bayan shi na kwarai. ya ce walladina ya siluna ma amara Allahu bihi an yusala waɗanda suke yasiluna suke sadar da ma amarallahu bihi abinda Allah maɗaukin sarki ya yi umarni an yi sala a sadar da shi wa ya shauna rabbahum kuma suna jin tsoron ubangijinsu mahallin shahid kenan wa ya su alhisab kuma suna jin tsoron mummunar hisabi wannan yabo ne ko zargi ne yabo ne dan sabe sun ce suna jin tsoron Allah a haka wai dan shiya ya koma ce ku kalla fa ku kalla fa ku kalla fa shine abin da yanzu kowa ke kokarin yi wai a nemo inda wai ake zaton kuskure ne sanda ake kokarin bata ka da cewa kayi abu kaza na kuskure sannan ko matsayinka ke ƙara ɗaukaka ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace aya 21 cikin sotar ra'adi wal ayatu fi haza kasira Mala ce ayoyi fa a kan wannan matsala suna da yawa. ta ta ala annal الخوف min الله min sifatil mu'minin. su waɗannan ayoyi fa nuni suke a kan cewa mutumin da zuciyan shi ke cike da tsoron Allah to wannan fa yana daga cikin muminai allati athnallahu biha alaihim wanda waɗannan ayoyi Allah ya kawo su ne domin ya yabi bayi waɗanda suke jin tsoron shi wa ahabbaha minhum mun gano wannan kuma Allah maɗaukin sarki ya bayyana a cikin waɗannan ayoyi yana matukan son su warattaba ala zalika sa'adatahum kuma wannan tsoron da suke da shi a cikin zuciyarsu sai Allah maɗaukin sarki ya tsaro waɗannan ayoyi da wannan tsoron cewa yana daga abin da ke nuna cewa su masu arzikin duniya da lahira ne wa najatahum fil akhirah kuma Allah ya bayyana cewa su masu tsira ne a lahira bi khawfihim minhu saboda irin yadda suke jin tsoron Allah maɗaukakin sarki fi duniya a nan gidan duniya. Mala ya ce, Washaikhani, Bukhari, eh, Abubakar da Umar radiyallahu anhu ma ƙalan ladi ƙala illa li taƙiƙihima, abin da suka faɗa ba su faɗe shi ba sai dan suna da tabbas a'ala maqamatul khawf sai dan sun cancanci mafi ƙololuwar matsayi na tsoron Allah min Allah zista haƙa bihi zalikal fadlil azim wanda wannan tsoron da suke da shi na Allah shi ya cancantar da su samun wannan babban falala wa sabaqa bihi ghayrahuma kuma da wannan tsoron da suke da shi a cikin zuciyarsu ne suka yi nesa suka tsere ma wanda ba su ba min al'umma daga cikin wannan al'umma fakana afdala hazihi umma. da wannan tsoron da suke da shi na Allah ne abubakar da Umar sai suka zama mafifitan wannan al'umma kaf ba'a da ha sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan annabinsu. Shi yasa shi mai faɗin magana ko in wawa ne, ai mai sauran maganan da zai zan wawa ba, sannan in baki ya san abin da zai faɗa, shi ya san martanin da za a maida mai ne? Kun ga shi ya sa abin da ya faɗa, amma kaga bai san me za a faɗi ba. ya ɗauka wai suna kuka ne saboda wai su masu laifi ne bai san tsoron Allah ne a cikin zuciyarsa ba ka san mutumin da bai da tsoron Allah kwata-kwata ɗauka yake kowa ma ba tsoron Allah yake da shi ba mutumin da bai da gaskiya ɗauka yake kowa ma rashin gaskiya yake da shi mutumin da yake neman ɗaukaka da suna da buwaya ɗauka yake kowa ma haka yake ina fatan mun gano wannan da kyau shine zai ta kokarin banga-banga da daddafewa Allah madaukin sarki ya shiryar da mu alwajhu thani fuska na biyu na wannan martani da za a maida anna hamlar rafidi shiddata shekai ne. tunanin da wannan ɗan shi'a yake da shi cewa abubakar da umar tsoron da suke da shi ala mukhalifatihima wa ma'asiyatihima wai suna jin tsoro ne saboda sun saba wa umarnin Allah da annabi da kuma irin zunubin da suke da shi kaji irin fasaran da yi da yake ya jahilci waɗannan ayoyin bai san su baƙi dahumi sai ya ɗauka kowa ma irin shi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko ka san ɓarawa ganin kowa ma yake wa annahu ma laula zalika sai yake ɗaukan abubakar da umar banda mutane ne masu zunubi ma hasala lahuma haza ai da ba su rika jin tsoron haɗuwansu da Allah ba malam sai yake cewa haza min jahalihi ai wannan yana daga cikin abin da yake ƙara tabbatar mana da shi jahili ne mun gano wannan da kyau ko al'azim babban jahilci bi shar'i wanda ya za ya jahilci shari'an Allah fa innahu min al ma'alumi yo ai kai tijani as-samawai in banda kai ke kidahumi ne ai abu ne sananne annal khawfa tsoro wal khashiya da firgita game da Allah madaukin sarki min lawazimil ilimi yana ga abin da ke lazimta sanin Allah ai kuma annabi ya ce inni me a'lamukum billah wa akhshakum lahu na fi ku sanin Allah na fi ku jin tsoron Allah in ka san Allah ka fi tsoron shi kama kala ta'ala kama yadda Allah ce inna ma Allah min ibadihi al'ulama waɗanda suka fi kowa jin tsoron Allah daga cikin bayan shi malamai ne don sun san waye shi ya fatan mun gane wannan da kyau amma wanda bai san Allah ba zai ji tsoron shi ne wani shehi ne yake yawan ba da labari yake cewa zaki ne ya zo bakin dawa dab da gari yana shakatawa da shi da matan shi sai yaran mutane da ke cikin wannan ƙauyen sai suka zo sai suka ga zaki sun ɗauka akuyan gari ne sai suka hau bayan shi suna sukutun doki sukutun doki kun gano wannan da kyau ko har ma suna kakkama wannan gashin da ya kewaye abin da suna ta wasa da shi sai matan zagi ta ce yin labai ka ga yaran nan raini zai shiga tsakaninka da su ya kata kai maganin su sai zaki ya ce hmm, rabu da su ba su san ni ba ne kun gano wannan da kyau ko ma na rashin sani ya kawo su ba san ni ba ne can zuwa yamma iyayen suka neme su suka gaba su gansu ba kuma sun san ga su ga daji sun san haɗarin zaki sai suka zo bakin daji don su duba ko yaran sun zo wasa kawai sai suka gansu a bayan zaki da suka yi arba da zaki ‘ya'yan eh, suka sheka a guje sai zaki sai ce wa matan shi kin ga waɗanda suka sanni ba su ƙara sunan ba wannan misalin zai aiki a waje da yawa ina wanda ya san zaki bai matsowa kusa da shi sai turo wanda shi bai san zakin ba mun gano wannan da kyau ko amma wanda ya san zaki daga baya yake tsayawa ina fatan mun gano wannan da kyau sai dai yo cinni amma shi ba zai zo ba dan ya san kowaye amma yaro in bai sani ba sai ka bar shi ina fatan mun gano wannan da kyau zai taba ya ji ai to kaga su waɗannan da ba su san Allah ba ka fahimci wannan ɗauka suke wai kowa ma bai san to amma su da suka san Allah su Abubakar da Umar kaga kuka suke yin sun tuna Allah wa iza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya in dan shi ga wanda zai ji kaga yayi laifi bai san Allah kaga sakare wanda ya san Allah tsoron Allah yake inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama mun gano wannan ne ko aya ta 28 cikin suratul fatar. Malin ya ce, Wa kullu ma ƙauya zalikal ilmu duk lokacin da wancan sanin Allah ya ƙarfi a zuciyar bawa, ƙauyatil khashiyatu fi nafsil abd, sai wannan tsoro ya ƙara ƙarfafa a cikin zuciyar bawa. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه da wannan ne annabi ya ce masahabban shi wallahi lau na ma a'lamu ku da kun san abin da na sani la da hiktum kalilan da dariyanku ya zama kaɗan wala bakaitum kathira da kun yi kuka mai yawa wa mata lazzastum bin nisa'i alal furoshi da wani bai ji ya kwanta da matan shi akan shimfiɗa ya ji daɗi da ita ba wala kharajtum ila su'udat da kun shiga kwararo kwararo taj'aruna ila Allah kuna fatan neman yardan Allah a gazan Allah yanzu wannan ƙosawa yi a maza tashi tafi taɗi inda ya san Allah da ba nan zai je ba irin yadda annabi ya sani kuna fahimtar wannan da kyau ko <laughs> amma da ya san Allah sama sama sai ya ji da wannan kuma ya tabin Allah har Allah ya karɓi gwargwadon ka gwargwadon aljannanka Allah ya sa mu dace wannan hadisi akhrajahu al-hakim hakim ne fitar da shi a cikin al-mustadrak na hudu shafi na 623 wa qala sahihul isnad ala shart ash ne yace isnadin shi ya inganta bisa shartin bukhari da muslim wa lam yakhrujahu amma bas fitar da shi ba wa wafaqahu az-zahabi al-imam ya mara mai baya mala yace unzur al-talkhis ma al-mustadrak wa hadha kulluhu yurasu al-istiqama ala at irin wannan tsoron da su abubakar da umar suka bayyana da suke da dangane da Allah yana sa mutum ya tsaya bin dokokin Allah gam wa husnul ibada da kuma kyautata ibada walin ilallahi ta'ala da kuma mai da al'amura gaba ɗaya ga Allah. ala ta'ala, Allah ce rijalun la tulhihim tijaratun, su wasu bayi ne wanda kasuwanci bai shagaltar da su wala bai'un ko siye da saidawa ya shagaltar da su an zikirillah duk wannan bai hana su zuwa ambatan Allah wa iqamis sala da tsaye da sallah wa iz zaka da bada da zaka ya khafuna yawman dan tsoron wani yinin da ta taqallabu fihi alqulub wal absar wanda ido zai rena fata a cikin shi kuna gano wannan da kyau ko mutum ne ya mutuwa dan yana jin tsoron yinin kiyama ya bayyana sai aka ce wai bai da imani kuma ga Allah ya ce bayan shi na kwarai tsoron wannan yinin suke ji to maganan Allah za mu ɗauka ko ko maganan wannan takadari na Allah za mu ɗauka aya talatin da takwas cikin sautin nuri wa ƙala azza wa jalla Allah maɗaukin sarki ya ce ta ta jafa junubuhum anil madaji'i su bayan Allah na ƙware suna nesanta haƙarƙarinsu a shimfiɗansu, mana tsakar dare kawai sai su da su miƙe sallah. da'una rabbahum haufan wa tama'a suna roƙon Allah saboda tsoron shi da kuma fatan rahaman shi wa mimma razaqnahum yunfiquna in garin Allah waye kuma sai sadaka aya ta shida cikin sotar sajada malam ce. fa ibada ibadahu bil khawfi wal ibada kun ga anan sai Allah maɗaukin sarki ya siffanta bayan shi kun gano wannan da kyau ko da tsoron shi da kuma ibada dalilun talazmihima wa ijtima'ihima cewa su sun lazimci wannan kullun cikin tsoro suke kuma kullun cikin ibada suke shi Allah ya siffanta su da shi to amma shi tunda tijani as-samawi da shi da ‘yan tim ɗin shi ba sa jin tsoron Allah ko ba san matsayin Allah ba ba su ma damu da waɗannan abubuwan ba wa bi aksi haza adamal haufi duk wanda ya zama bayan da Abubakar da Umar suke bako to yana nuna cewa bai jin tsoron Allah ne fa innahu musahibul littafriti wa tarkil amal za ka same shi kawai yana yanda ya ga dama bai aiki ya zagi wanda ya so ya gulma ya ci dukiyar mutane ya duk abin da ya ga dama dan gani yake a Allah ma me shi qala ta'ala fi wasfil kuffar Allah ya faɗi yana mai siffanta kafir ya ce ma salaka kum fi saqar kai arna me ya shigar da ku tan saqara qalu lam naku minal musallin suka ce ba zama daga cikin ma sallah ba lam naku nut'imul miskin su ba sa ciyar da miskinai wa kunna na hudu ma'al kha'idin suna kutsawa tare da masu kutsawa wa kunna zibu bi yawmiddin sun kasance suna ƙaryata ranar tashin alkiyama ba su ma damu da ita ba suna sharholiyansu ne hatta atanal yaqin fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in sai ce me fama lahum an tazkirati mu'ridin ka annahum humurun mustanfira farrat min kaswara bal yuridu kullum ri'in minhum an yi'uta suhufan munashara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum